Assalamu alaikum tare da ni Maman Sibra. To, ga fa Lipton nan. Wannan Lipton ne na gyaran fata. Wannan Lipton ne na sa hasken fata. Ina masu cewa su ba sa son hadiyan capsule na safari. To, ga Lipton. Dama ana yawan tambaya na ba kya kawo Lipton ne? To, ga dai Lipton Maman Sidra ta kawo muku. Yawwa yana sa haske mai kyau, yana sa glowing. Ina masu su ba sa son shafa mai waye saboda aiki ya da sauransu. To, ga Lipton. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Abban sojoji kashi na goma sha hudu. Ita ta riga azumin fitowa bayan sun gudanar da sallar da asar. Zuba mishi ido ta yi, at least ta yi kiwarsa sosai. Don tun safar banda da suka sha idanunta. Shi ma farin ciki ne da bai sa ganin muradin ransa. Ƙarasawa ya ja kujera ya zauna yana kallonta. cikin sauri ta ce me zan zuba maka ta abin da ya miki kai tsaye ya faɗa jim sai rish ta yi shiru ta tsaya da jiran da take yi maimaita magana da ya yanzu cikin zuciyarta ta yi wato da ya ce duk abin da ya miki maimakon ya ce duk abin da ya maka tunda matsayin namiji take dan dagowa ta sa shi kallonsa har yanzu idansa na kanta fuskar nan ɗauke ta murmushi jiki a sanye ta zaro plate haɗaɗɗiyar tulip ɗin taliyar ta zuba masa tare da haɗa masa da cokali a ciki ta miƙa masa thanks ya furta tare da su sumacin abincin Gani yana ɗiba da zafinta ya suka ta ce, Ka ba hankali, kada ka ƙone. Ɗaguwaye ya kalle ta, da buɗar bakinsa sai cewa yi, Kada ki damu zan kula. Daram, ta ci gabanta ya ƙara faduwa Yau Junaid ya saki layi sai kiranta yake da sunan macenta. Jin ƙarattarin motoci ya tabbatar mata da cewa sun dawo, nan da nan ta ji zuciyarta ta ba da wani sound, saboda ta san hadda da ta a ciki. Shigowa suka yi a tare suna ta faman fira, kamar ba a tare suke ba. A wanda Khalid ne suka fara shigowa tare da su Irfan da Jabir, banda su twins. Ya yi tunanin shi ma zai shigo ne, amma babu shi. Haka abin su ma da Kanali Yusuf. Kai tsaye su ma suka wuce zuwa dainin ɗin suka ja kujera kowa ya zauna. Sannu ku da dawowa, cewa Junaid. Suka amsa su duka. Cikin sauri sai Sahiris ta shiga yin sabin ɗinsu. Ina ya ayan da Jahan suke, ban gan ku a tare ba su ba su dawo ba ne? Junaid ne wannan tambayar. Fa wanne ba su amsa da cewa ta mu ma za mu sani. Mun jima da rabuwa da su, su suka san inda suka ji. Jabir ya ce, ko tsoro ba sa ji babban yaya neme su. su ba san su kame kansu ba kamar yadda muka yi karbi da shagun jiki magayi a cewar irfan haka suka yi tafiyar suna zuba abinci a cikin su bayan sun kammala sai ta kwashe dishes din da su duka ta yi kishin da su har time din azumi ta fito ba har sai da ta kammala wanke komai da suka yi amfani da shi sannan ta shigo a gaji tana faɗin kin ji shiru ko wallahi fice ne ya awon gaba da ni shi ya saka ban fito ba babu komai an ta azumi wani ma da kika huta saboda kina aikatuwa sosai azumi ta ce hmm, na saba ne bana gajiya da aiki Shiru suka ɗanyi kafin rishi ta kuma cewa, Sabbin yayi ba su shigo ba. Shi ya sa za a kai masa sa ko a nan down. Murmushi azumi ta ce, A can ake kai masa amma in ya kasance dina ne. Wani time ɗin kuma a nan suke haɗuwa su ci gaba ɗaya. Ke za kai masa? Eh zan kai masa. Cikin isa Sahirish ta ba ta amsa. Shikenan, amma akwai wani abu da zan faɗa miki. You have to know it. Sahirish ta ɗan yi mun kafin ta ce menene shi? Babban yayi fa baya son kallo sai fa kin kiyaye. Because in ana kallon sa yana ji a jikinsa. sannan ya tambayi abu ko menene kawai ki ce akwai karki ki kuskure ce yana bukatar wani abu a kawo masa ki ce ba mu da shi ya tsani wannan ki kiyaye sannan bai son kwaratsi ko kaɗan sannan shi mutum ne mai tsaftar gaske ko da gigin wasa kada ki kuskure ki bar abin kazanta a sa ko mun kankanta sa ko da a jikin ki ne ki mai ta ƙara tsaftar ki a bisa wadda kike yi dan daga yanzu ke ce za ki kula da sa wani irin daɗi ne ya rufe sa harish jin cewa ita ce za ta daga kula da sa ko ba me za su samu kusanci da juna Azumi ta ci gaba da cewa, and then he doesn't repeat words. In yi magana, dole yi magana a ji farar ɗaya. Sannan yana bacci ba a tashin shi. Dan nushi yake kaiwa ba na wasa ba. Kasa ta sayi ta cewa, in time ɗin sallah ne fa shi ma ba a tashin sa? Ta tambaya tana kallon azumin da ke daga tsaye. Azumi ta ce abin a jininsa yake, mutum lokacin sallah da kansa yake farkawa. Sometimes kuma alam yake tashin sa. Jinjina kai sai Rishi ta yi a ran da ce akwai matsala. Anya kuwa zan iya? Ta tambayi kanta. Muri azumi ce ta dawo da ita. Za ki iya mana, muri kai kika sa nutsuwa. Wata tambayar sai ta ƙara jefa mata, an ta azumi, wai babban ya ɗan rasulun ne? Me yasa kika tambaya? Sahirish ta ce, na gina yin ƙira jikinsa ne wallahi irin su ce. Hmm, azumi ta ce, shi da yake soja? Sojan ma ba na wasa ba, wanda ya amsa sunansa. Aifi da rasulun ma yana yi. Murmushi Sahirish ta saki a ran da ce, a shirye nake da na zama tamkar baiwarsa, wurin yi masa biyayya sau da ƙafa. zan yi komai zan iya kwarewa ta danna ga da zamana a cikin gidan nan ta yi magana a time din da take jera dishes din da ta kammala wankewa a cikin shelves a tare da azumi suka yi da su gyara kitchen din suka yi mofin da komai daga bisani azumi ta wuce ɗakin ta bayan ta sanar masa cewa idan sun dawo ta tabbatar da ta kai musu dina din su kasa bacci ta yi burin ta ji shigo babban yaya domin ta kai masa dina din sa murmushi kawai yake saki yanzu yanke shawarar zai sanar da sahirci da cewa ya san ita mace ce ba namiji ba rungume yake da fulo a kirjinsa nadris ne a jikinsa riga ce ta wuce gwiwa ya buje a saman gadon abban nasu yana jiran dawowarsa yunkurawa ya yi dan tashi zaune yana tunanin ta zai sanar mata ba tare da ta tsorata ba gyara ya ya kamar yana gabanta ya ce sahirish na riga da na gane cewa ke mace ce don haka ki kwantar da hankalinki ni mai saukin kai ne ba zan bari kowa ya sani ba i promise you ni kuri na ki dauke ni tamkar dan uwanki na jininki ni ma zan dauke ki a matsayin sister dita Dare ya yi saki bayan ya gama tsara wannan A je zuciya ya saki tare da cewa haka ya fi dacewa na tunkare ta na sanar mata Allah sa ka da tarazana ko ta ki asibtin ɗinsa a saha brother. Kuma yi tare da kwantawa idan sana fesin silin fuskan nan da murmushi har cikin ransa yarinyar ta kwanta masa a rai. Habbaci ya soma ɗaukar ta ta jiddar motocinsu cikin hanzari ta bude idanta murmushin farin ciki da saki tashi ta zaune tana jira su kammala shigowa kafin ta kai musu dina ɗinsu. Zurutu tana jiran shigowarsu tana jiyo muryar su daga Nali Yusuf suna magana amma bata jiyo tasa ba ta ma san ba za ta ji tashi ba saboda wata irin voice ce da shi ba ta da sauti sosai wataƙila sai ransa ya ɓaci sannan za a ji tsiwarsa sai da ta fara kusan mintuna talatin sannan ta tashi cikin sauri da gyara kanta kafin ta wuce kishin sai da ta fara kaiwa kanal yusuf nashi a rum ɗinsa sannan ta wuce kaiwa abbansu nashi shi ma da sallama ta shiga a tare da duniya suka amsa mata cikin nutsuwa ta shiga da tray ɗin mai ɗauke da food mama tare da plate da spoon sai jog da cup Kwanci suke a tare shigo ta saka su tasowa zaune cikin girmamawa ta gaishe da abbansu da suke fuska ya amsa mata umarni ya bata da ta aje mishi a nan ƙasa ajewa ta yi a hankali kafin ta tashi suka haɗa ido da janar ya kashe mata ido gabanta ne ta ji ya faɗi sai ta ga abin kama a mafarki tafiya take za ta bar ɗakin nasu ta sake juyowa tare da kallonsa da gini sake kashe mata ido cikin sauri ta fice tana mamakin wannan abu amma ta riga ta sa da cewa jinin yana da taɓin hankali wasu ɗabi'un nasa ya yi mata kama da na masu psychiatric disorder a ɗan tire ta shirya mishi nasa gabanta na faɗuwa ta tunkaro upstairs department ɗinsa a buɗe ta samu ƙofar falon nasa haske ko ina ba ta gajiyar da kallon haɗaɗɗen falon nasa sallama ta ta ji shiru ita ta shiga ciki ta yi a saman tebul ta ajiye masa tsayawa ta tana tunanin ya za a iya san an kawo masa dina ɗinsa ranta ne ba ta cewa ta shiga cikin bedroom ɗin nasa ta sanar da shi zuciya tana ɗarɗar ta tunkari cikin bedroom ɗin nasa hankali ta ɗanyi nokin doɗin gaban tana faduwa shiru ta tana jira a bata umarnin shiga sexy face ɗinsa ce ta ratsa kunnenta da cewa come in a ce zuciya sai ya ta tare da limshe idanta wani irin sanyi ne ta can gaske tare da kamshi suka ziyarci hancinta a hankali ta idansa shiga ciki tana wuro ga idanu can ta hango sa da ramtaci wani irin bugu a zuciyarta daga shi sai dan fanna maza a jikinsa yana tsaye a gaban miro Allah ya so ya juya mata babu ita yake fuskanta ba da ta ga tashin hankali Zuba so da jikinsa ido ta yi cikin tsananin tsoro. Dogo ne ba na wasa ba, ga wannan ƙirar ƙarfin tasa. Idan da ta saukar akan zanen tatu ɗinsa, mai tsananin kyan gaske a farar fatarsa. Ba ta taɓa lura da shi ba sai yau, sun ta kasa buɗe baki ta faɗa abin da ya kawo ta. Saboda kallon kyakkyawar surar babban mu Hannayensa na cikin suma kansa yana shashafa mata mai, sai sarki take yi. Ya dole ta sake ta zuwa bayansa. Mai da hannunsa ya cikin jerin tsadadin turarukansa da ke a gaban miro ya ɗauko kwalbar turaren imperial majesty haɗaɗɗen turare mai wani irin fragrance mai ratsa sassan jiki sai wani da wani ke mallakar irinsa fishin jikin sai da shi ta ko'ina kafin ya mai ya ajiye ya ji yana mamakin wane ne ya shigo masa bedroom ɗinsa haka ya bada da permission ɗin a shigo amma shiru ba ƙara magana ba gyara murya yi alamar son jin bayani daga wurin wanda ya shigo masa ɗaki gyara murya da ne dawo da ita cikin hayyacinta cikin sauri murya na rawa ta ce amma dama dina ne na kawo yana falo it's okay wait for me there I'm coming now. Ya faɗa yana kai hannunsa saman bed mattress ɗinsa, inda ya ajiye sleeping dress ɗinsa da zai sanya. Jiki ya mace sai ta fice tana cizon lips ɗinta. Hakika ta gama narkuwa a cikin tsananin ƙaunarsa. A falo ɗinsa ta tsaya tana jiransa kamar yadda ta umarta. Hannunta na a chest ɗinta da fada saitin zuciyarta. Su da su kawai idan take tariyo mata. Murmushi kawai take saki, Big Bro. Ya gama tafiya da ita. Sama da fitowarsa ba, sai da ya ƙara so ya zagayo inda Royal Sofa ɗin suke, sannan ta ankara. wani sabon kallon ta bi shi da shi sleeping dress ɗinsa sun yi matuƙar yi masa kyau ko da yake shi ne yi masa kyau irin su babban yaya su ne suke kyau kyau wato masu sa kyau ya yi kyau ko da baya da kyau riga da wando ne 'yan ƙasar indonesia masu laushin gaske irin wanda ko mutum bai jin bacci ya saka su dole ya ji shi Marun kala masu zanen flowers milk kala a jikinsu daga sama rigar ba su rufe ƙirjinsa ba dama shi bai cika sa kaya waɗanda ke rufe masa ƙirjinsa ba bai sanya links na rigar ba cikin nutsuwa ya zauna a saman seater Samsa ya ta gaza jini idanuwanta a kansa, balle ta fara sabin ɗinsa. Har sai da ta ji voice ɗinsa a ta Ya ce, Ni zan yi sabin da kaina ne? Ya tambaya fuska a ɗauri. Cikin sauri sai ta ɗauki ɗan bawul ɗin tare da buɗewa ma ɗin da ke ɗauke da cikin fefe su. Ta sanya sabon spoon ta shaƙe masa shi. Wani irin aroma ne ke tashi da daɗin gaske. Ajiye masa ta sannan ta zuba masa white rice a cikin plate. Bayan nan ta haɗa masa da drink mai sanyi. Nutsuwa ta bayan ta kammala zuba mishi duk abin da ya dace. ta ɗan ja baya za ta juya ta buce, saboda tana magana azumi da cewa baya son kallo Nesa ta sake ji ya ce in na kammalawa zai kai kayan kicin tsananin mamaki sai Rish kawai take yi ashe yana magana har haka a cewa ta muryarsa ba karamin daɗi take yi mata ba ta yi mamakin yadda yake farta yaren Hausa duk kana ji ka san bai saba da ita ba in ka gansa ba za ka taɓa tunanin cewa zai iya magana da Hausa ba saboda yanayin sa. cikin hanzari ta ce ni jinjina kansa yi ya ci gaba da cin kazar da ke gabansa murmushi da ɗan saki ta samu guri ta tsaya da ta tsakanin su amma komai kai hannu zai ɗauka cikin sauri sai da ke ɗauka ta zuba masa in na zubawa ne in kuma na sha ne ta tsayaya masa har ya kammala san babban ya ba wasa da cikinsa yana ba sa haƙinsa yadda ya dace sai ta tsiyaya masa ruwa ya wanke hannunsa a cikin wani bawul sannan ta cire tishu ta miƙa masa ya goge bakinsa da shi haka ta bi shi da ido har ya tashi ya wuce cikin bedroom ɗinsa ta lura bacci yake ji yadda ta ga ya limshe idansa sai daga bisani ta tattare kayan ta fice tana mai jin kewarsa a tare da ita kafin zuwa gobe ta kuma sa shi a idanta cikin kicin ta mayar da kayan sai da ta wanke dish din a cikin daren sannan ta wuce na ta room tana mai cike da shauƙinsa. sa ta ji ba ba ta yi bacci ba students ba su dawo cikin gidan nan ba sai a ran sha biyu na dare time din ma kowa ya yi bacci cikin sanda suka wuce rum din su a cikin yan kwanakin nan rayuwarsa ya ta canja sosai wani irin azababban so take mishi wanda har ya kai sallah take da tunaninsa a ranta da kira take samu ta daidaita nutsuwar ta wani sa'in junaidu kuwa sam ya kasa gaya mata abin da ya shirya zai sanar mata ƙarshe azumi ta ce ya bata ita da kanta za ta sanar wa sayar shi din a yayin da sayar shi ke wannan haukan samar fahid hayo bai taɓa da gudu idanunsa ba ya saka a cikin nata bai ma san wane ne ba ko wace ce ba Ke kifa mun ya kai masa abinci da gyara masa faɗinsa abin da ya sani shine yana samun kyakkyawar kulawa a gurin kowane ne ma katsina state zaune take da hakimci a kan ta ɗora kafa ɗaya bisa ɗaya hannun tana riƙe da remote ta ƙure ido tana kallon fuskekiyar plasma da ke manne a jikin bango tana fesin ɗinta ko kiftawa ba ta sanyi da yake shirin da ake yi wato shirin daɗin kowa na arewa tuntuɓo mai ne take kallo sai fama washe baki take yi tana faɗin oh ko ya za a kaya tsakanin malam ta ala da hajiya fatima akwai ba da kala a wurin nan ta faɗi tana jinjina kai ita dai abinta cikin matsakaicin falon ya haɗu ya haɗuwarsa ba hayaniya ga komai cike da tsafta kwal tsohuwa ce amma ba ta din nan ba tana da hasken fata jikinta na sanye da riga da zani na atamfa ta shoge ɗaurin kwali Da ganin ta kasan ta ji hutu ba kuma kwanci hankali da nutsuwa saude saude saude to ina kika shiga ne kin shanya ina ta faman jiran ki da alama watan barin gidan nan ya tsaya tsohuwa ce ta faɗi tana murgud baki ga wata yarinya cikin sauri wadda aka kira sunanta da sauran ta fito daga kicin hannun ta ɗauki da plate wanda naman kaza ne a cikinsa jar suya ƙarar zuwa tana faɗin don Allah gobe a yi min afuwa wallahi bata da soyuwa ba ne, shi yasa harare da ta yi tana ya mutsa fuska ta sa hannu ta karɓi plate din tana cewa last warning in kika ƙara zaki tattara kayan ki koma can ƙauyen ku a ci gaba da kiwon shanu ba ki ba raɓar AC shiru sau da ta yi tana tamke fuska ta tsinta ji an ce za a mai da ita ƙauyensu. su gashi kullum tsohuwa cikin yi mata mita take ba ta gajiya hannu da suka ta ɗauki tsokan naman ta cusa a baki tana tauna tana ya mutsa fuska anya kusa rikin kin sa farin magiya a ciki kuwa ta tambaya tana kallon ta yayin da take lasar baki a kula saboda tace ban sanya ba babban likita ya hana daguwa ta baki a sake tana kallon ta saudatu rashin kunya ko ta kalli tsaba ido na kice babban likita ya hana shi ya haife ni ko ni na haife sa da zai hana ni jin daɗin rayuwa cikin uguni saudatu ta ce ki kika haife sa amma idan lafiyar ki yi haka tun kanta sa magana gobe ta jefe ta daga shincin ya kaza a fuska hannu saudatu ta saka ta shafa wurin da ta jefe ta kafin ta kalle ta tana zumbura mata baki ke ki kiyaye Allah wato ya dore mai gindi kina iya shegen da kika ga dama ko cikin sauri sauri ta dafe kai cikin jin gunya da je dan Allah ku wannan magana ba da ji Allah gasar ba sa kayawa baki a sake ku ta ce ba shakka yau yarinya za ta yi fifike ta koma gidan ubanta kafin sauran ta bata amsa suka ji daren motoci a cikin gidan da jiniya kallon juna suka yi a tare sauran ta ce gogo me ke faruwa ne ko kin da wani zai zo ne ni na ji kamar jiniyan mota ɗin sanda murmushi gugu ta saki tare da ajiye plate ɗin kaza a tana cewa kin manta mana da rundunar sojoji a family ɗin shi suka nake gargaɗin ki ki bi ni a hankali ki min biyayya ko kin gama da duniya lafiya cikin zulaya ta yi magana. Da ya saurari ta yi a daidai lokacin marshal umar ya shigo wanda da rasa kenan sanye yake cikin jeans da farar t-shirt mai dogon hannu ta bi shape ɗin jikinsa sura kirjinsa ta bayyana muraran fuskarsa na sanye da face mask ba karamin kyau yayi ba ko da yake dama jinin kyawun ne su tun da ya shigo baki a suke sauri take kallon sa kamar ranar ta fara ganin sa cike da wannan tafiyar tasa ta nigogi majiya karfi yake tafiya sanannen farin ciki ya sa gogon katsin harfa plate din kazar ta watsi a kasan kafet ba tare da ta sani ba kamar karamin yarinya haka ta watsa a guje ta rungume sa tana faɗin wata safan gani mafarki nake ko gaske oh ni umar sakin shi tana ta fama zabga murmushin jin daɗi a hankali ya sa hannu ya sami face mask ɗinsa yana kallon ta fuskarsa da fara'a ya ce ya ce gogona har yanzu dama ba ki wannan tsallan ba sai kin balla kafa da ya ta ko hannunsa tana faɗin wallahi ta cikin farin ciki ne Umar jini ke kamar zubar ruwa a ƙasar insha zama suka yi a tare sai lokacin saurata ta samu damar gaishe shi sanda zuwa yayi Umar yauwa ya bata amsa without looking at her idan sana kan gobbansa wanda ke ta faman bin sa da kallo hannu da suka ta shafa fuskar sa tana faɗin oh ni Umar haka ka zama tukunna ma da yaushe kuka zo daga US din kuma yana ganka kai kadai ina sauran suke tare da mata kuka zo ta haihu yanzu ko zuru yana kallon ta a ransa ya ce mai hali dai bai taɓa canzawa in banda zafin ɗumi irin na gungun katsina yaushe ya budurwa balle a kai ga magana aure da 'ya'ya a je zuciya ya sake kafin ya ce wace amsa kike son na fara baki gona? murmushi ta ɗan saki tare da cewa ni ba wannan ba ma oh ni umar wai kai ne ka zama haka ka zama kamar dodo ka tara ƙarfi ba mata kyau a ce akwai inda za a riƙa sauke nauyin nan cikin jin kunya saurata da ke tsaye ta juya ta yi cikin kicin domin kawo masa abin sha. Dafi kansa yi tare da cewa oh my god, gobe shi yasa ba kowa ke son zuwa wurin ki ba, saboda in kika fara zuba kamar rediyo mai jini. Ya faɗi yana ya matsa fuska saboda bai son hayaniya a rayuwarsa. Hannu da suka tare da rufe bakinta ta ce, na yi shiru Tom, kada ka ce za ka daina zuwa gudina bari na yi shiru. Dawowar Sadot ta yi hannun ta da tire da ta zuba masa snacks da abubuwan sha a a cewa ta yi a gabansa. Hannu ya kai ɗauki lemun domin ya kurɓa. Murya gobe ce ta katse sa da cewa, dole ne magana Umar, Oni, oh Bibiyar da ka tara nono a girjinka, sai ka cire za a sa akwatin nono na mata a suturta. Ai bai san lokacin da ya ajiye kwaf ɗin ba, ya miƙe tare da cewa ni zan tafi. Kunyatar ta isa haka. Saude da ke a gurin, Sani ta silale da gudu, saboda ta yi matuƙar jin kunya da sakin layin da ta take ta masa. Cikin lallami ta tashi ita ma tsayin tana cewa, haba ɗan shalilina, duk cikin murnar ganin ka ne. Ta bai bakinsa yi tare da cewa, no, gogo, tafiya zan yi. Dama ba ni kaɗai na zo ba, akwai yaran da nake tare da su suna waje suna jira na. san bata ji daɗi ba ta yi tunanin zai tsaya kwanan mata ne ita ma ta san cewa surutunta ne ya ja mata sai ta san cewa baya son ɗimi haka cikin sanyin murya gobe ta ce to ba za ka ɗago kai da babban likita ba kusan kullum sai ya yi magana yaushe za ku zo daga amerika mashal umar ya ce yana ina ne ko yana da duki ne Gobe ta ce eh tun da safe ya tafi asibiti aiki ok maybe na leƙa masa bifo na wuce kaduna gobe da safe yanzu umari tafiya za ka yi daga zuwa ta yi magana kamar za ta yi kuka calm down your mind gogona kaftin adam da su inji usman na nan zuwa duk zaki gansu ni ma zan dawo insha Allah yanzu akwai muhimmin aiki a gabana ne shi yasa jinsu na waɗanda za su zo da yawa ya saka ta washe daga dore fuskar da tai yi ko da na ji daɗi in suka zo zan ma sa yi musu fara suka zo sai su yi tasha murmushi umar ya saki ya fice yana faɗin za ki ga sako na gugu cikin jin daɗi ta ce ina jira ɗan albarka ta ɗaga murya tana cewa Allah ya haɗa ka da ƙaddararka a cikin garin nan sarai ya ji ta Fita yana ɗan murmushi, ya rasa dalilin da ya saka tsofaffin nan suke disturbing ɗinsa akan aure-aure. Tun kan ya sayin da motocinsa suke, da sauri wani sajin ya buɗe masa mota ya shiga, a jere motocin suka fita. Sai da tafi nan Saude ta fito, tana cewa wallahi gobe san ba kya kyautawa. Shi kenan daga tsufa ya fara kama mutum, sai ya ta ‘yan san batu yana sakin layi. Yanzu abin da kika yi Umar kin kyauta, ta tambaya tana kallon gwaggon wadda ke zaune saman kujera. Baki a sake take kallon saudan Jinjina kai ta tare da cewa ba shakka ne ya shiga tsakaninmu gobe gobe nan zaki koma ƙauyenku ni na gaji dama liƙa miki akai aka manna namu. ba dan na so ba ta faɗi tana hararta rike gugu sau ta tare da cewa to ki sani ba inda zan je ma tafiya zan yi kafa ta kafa babban likita saboda ke kika haife shi gogon ta tambaya sauri ta ce ba ni na haife sa ba amma za ki ga yadda soyayya ke aiki ba da idasa ba gogo ta bi ta a guje ita ma ta shige cike da sauri dama sun saba Husna da Jihad a bangaren wasu da ke kwanci rai a hannun Allah magashiyan ba san inda kanta yake ba likitoci sun gaza gane menene matsalar ta iya abin da suka sani tana da mental illness sai asma bayan nan binciken su bai nuna musu komai ba rashin kwanciyar hankali ne ya hana jihar ta yi musu bayanin cewa tana da iska sam ta manta da wannan saboda ba nutsuwa kullum cikin kuka take a asibitin a tare suka shigo inda aka kwantar da ita suna tattaunawa akan ciwon ta su biyu ne professional doctor ne wanda suke kira da babban likita big doctor tare da wani jami'in dan sanda duk da ina ƙoƙarin yi masa bayani akan yarinya. sun basu lura da husnawar da ke kwance magashiyan sai fama fizge-fizge take tana nishi ba hannu ta saka ta cire roba oxygen ɗin da suka saka mata ta yi wurgi da shi tana wani irin huci kamar zakanya idan da sun juya sun canza launi a hukace ta yi ƙura da kwarin gaske ta ga hannu ta zare bindigar da ke soke a gugun police ɗin da suke magana da big doctor ba tare da sa ba sai da ta zare sanar likitan ya lura cikin tashin hankali ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a firgici ɗan ya shafa sa ya ji babu sa gaba ɗaya hankalinsu ya tashi ganin ta yi saitinsu da ita kuma ta riƙe maballin nan fa ido ya daina fata lallashin ta suka shiga gidanta a jebin digar amma ina sai mata ta hanya da gudun haske tana harba bindiga a duk inda ta samu ji kake daram daram so ga yadda mutane ke gudu ba likitocin ba ba nurses din ba hatta marasa lafiyan da ke kwance magashiyan neman hanyar guduwa suke yi a tunaninsu 'yan bindiga daɗi ne suka kawo musu ziyara ta musamman jama'a gawa na tsoron rami wasu na bata haukace bisbiyoyin take kamar 'yan mahaukaciya gashi dama ba hijabi a jikinta sun cire mata da za a kwantar da ita wannan mahaukacin gashin nata mai yawan gaske da tsayi ya bazo mata ta ko ina har gaban fuskarta tana gudu yana ƙara rufe mata ido ko gabanta ma ba ta jama'a kowa ya watse kowa ya gudu kowa ya ta kansa an samu matsala mahaukaci ya gudu daga sakatiri ta riƙe da bindiga kowa ya ta kansa wani kwamfanin ne ke ba da wannan announcement din don a samu kowa ya kare kansa binta policemen din suke da gudu suna roƙon ta ba su bindigan nan amma ina na ta yi nisa ba ta jin kira Jihar ta kafa cewa ganin bala'in da wasu ke kokarin ja musu. A guje ita ma take bin ta tana faɗin Husna dan Allah ki daina kada ki kashe wani ki ja mana bala'i. Dan Allah ki ba su bindigar su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asibiti ba ya rigitse wa gudu yake yi gashi ita wasu na sai yawo take yi musu da hankali sai zagaye cikin asibitin suke yi. Duk inda ta bi mutane sai su watse sai ihu ake ana zuba salati. Kai ka ce zombies ne suka bayyana. ‘Yan sandan sun fusata sosai ransu ya yi mugun ɓaci, kirki rage su ta, gudun kada ta saka iya asarar rayuka saboda ko ina ta samu harbi ke yi abinda ba sani wannan ihun da ake yi shi ke kara haukatar da ita bata cika san kara ba sannan ita kanta wasu na su take saboda police din da yake binta tana cikin gudun nan hankalinta a tashi gudu take amma tana wayoyin su cike da tsoron su cike rashin sani kwatsam ta ji ta fada jikin mutum gam ta fada faffaɗan sa ta kankame sa ta rubu masa sosai a tsananin tsorace nan da ke komai ya dakata ji kake tsit kamar mutuwa ta gifta babu yiwuwa kwarin motsi a su gaba ɗaya suna tsaye likitocin da nurses ɗin da wasu daga cikin marasa lafiya masu kwarin jiki da 'yan dubiya ga 'yan sanda kowa dai sauka ajiye zuciya kowa yake saki ita kam jihar ta tsorata da ganin mutumin da husna ta faɗawa duk da ya sa face mask a fuskar shi amma ƙila ƙarfin nan tasa dole ta sa hankali tashi tsoron ta kare ce zai hukunta husna tsoron ta kare ce zai hukunta husna da ta faɗa masa bagatatan a tare zuciyoyin suke bugawa bugu ba na wasa ba ta kwanta lif a jikinsa wato wata irin ni'ima ce a tattare da shi wajen ta sanya husna dawowa cikin hayyacinta lokaci guda sam ta gaza tashi daga jikinsa kamshin turarensa ya gama kashe mata dukkan wani kwari na jikinta sai fama a ce zuciya take saki hannunta ta ƙara sawa ta zagaye ƙugunsa so tightly ganin haka yanzu sojin da ke bayan su mai da mukamin mejo ya sa hannu ya zare bindigar da ke hannunta saboda ta zagayo da hannun nata a ƙugunsa ga bindigar nan a fili a the same time yake bitin da ƙarfi ya jima yana mamakin wata zarar ya ce wannan da ta faɗo masa a kirjinsa haka this is the first time da mace ta faɗa masa a jikinsa wadda ba maharramarsa ba Babu abin da ya dore masa kai yadda yarinya ta kankame sa ba ma alama za ta sake shi yana jin duk wani movin ɗinta a jikinsa hatta numfashinta da ke fita cikin sauri-sauri kamar jinjira haka ta kwanta masa lif tana sauke ajiyar zuciya mutanen da ke wurin kowa ya zuru yana kallon ikon Allah wasu kam sai godiya suke wa Allah da ya kawo masa sauki har aka amshe gon din daga hannunta Jihar Kamo da ke cikin matsanancin tashin hankali ganin bala'in da Husna ke kokarin ja musu. Cikin yanayi na firgici ta karasa inda Husna take a jikin bawan Allah nan. Ta riƙo hannunsa da ƙarfi ta fuske ta daga jikinsa tana cewa Don Allah ka yi haƙuri bawan Allah. Ba da sanin ta yaka ba, she did it unintentionally, tana da taɓin hankali ne. Murya na rawar jarki kora masa bayani, har time ɗin bai cire face mask ɗinsa ba. Kuma bai idan sa da zane yarinyar ba. Ki rabu da ni, Husna ta faɗi tare da cire hannunta daga na jihar. ta matsa wurin mutumin nan da ta faɗa mawa ta sa hannunta cikin nasa ta riƙe kam tana kallon sa cikin murya kuka ta ce dan Allah karba mu da waɗannan masu buƙaƙen kayan wallahi sun takura wa rayuwar mu duk inda muke bin mu suke yi wallahi ba mu bane muka kashe ta ba mun faɗa musu sun yadda ni dai kace su rabu da ni in ba haka ba wallahi zuciya ta bugawa za ta yi na mutu kowa ma ya huta Husna Baki da hankali ne kin san wane ne shi me yasa yake tona mana asiri ne a gaban mutane Jaji dai magana ranta ta bace ta janyo husna da ƙarfin gaske ta dawo gefenta su dai mutanen da ke tsaye tare da polis din sun zuba ido suna sauraron su Raya bace da ta sake fizgi hannunta daga na jihad cikin ƙunar rai ta ce ki rabu da ni ki kyale ni na ce me saka kowa bai san mu ne laifin mai muka aikata babu mai kaunar mu wallahi jihar ba zan koma silba sai dai a shigar da gawata amma ba ni ba tana gama faɗa haka ta koma gurin mutumin nan da ke tsaye ta zura hannunta cikin lallausan tafin hannunsa ta riƙe kam ta mure ce masa da kyawawan idanuwan da ta ce dan Allah ka tafi da ni kada ka bar ni a nan ba son ganin waɗannan masu fararen kayan wato likitocin da ke tsaye da nurses ɗin da ke wurin kuma bana na son waɗannan masu baƙaƙen kayan ta faɗi tana nuna 'yan sandan da ke tsaye a sake da baki suna kallon ta kwanta da kanta a damtsan hannunsa sannan ta sanya dukkanin hannayenta ta rungumo nashi mutuka raba nan. limshe idan sai a hankali sai a lokacin ya kalli policeman ɗin da ke tsaye a wurin ya ce wani irin shashanci ne saka bar yarinya har ta kwace bindiga daga wurin ku. ya tambaya yana kallon sa Rai ya ɓaci wani inspector ya ce, kaga malam, ka iya bakinka, mu jami'an 'yan sanda ne mun san me muke yi. Tun kan ya ƙarasa mijo ɗin da yake sa wanda ya fusata rai a ɓace ce, ka iya bakinka, ka san wane ne shi? Maganar wane ne shi bata shafi mu ba, mu dai a bakin aikin mu muke, wani inspector ne ya bashi amsa. A yanda ya fito da ankwa, alama zai sanya musu husuna Ita gama ƙara ƙanƙame shi take yi, gaba ɗaya ta gama kashe mishi jikinsa. Daurewa kawai yake yi, laifin me suka aikata, ita bayana kallon 'yan sanda. wani corporal ɗin ne ya saurin cewa ana suspecting ɗinsa da kisan wata tsohuwa wadda take su shiru ya ɗanyi tare da jinjina kai kafin ya ce cancel da kes a kashe kes ɗin ɗaguwa suka yi jami'an 'yan sandan suna kallon sa cikin mamakin jin abin da ya ce a fusace wannan inspector ɗin ya ce malam wai wane ne kai da me kake da kama ne ka kama gaban ka kawai cikin salama in ba haka ba za mu haɗa da kai mu tafi police station ɗin jikin mijin ɗin nan da ke bayansa har sama yake yi wurin cewa shut up shut up stupid ka iya bakin ka karamin ƙwaro ko kuma ne ƙasa ƙasa da ku a gurin nan cikin hanzari ya dakatar da shi tare da cewa i did not allow you to talk again last warning shiru mejo din yayi sai fa huci yake yi damkar zaki rai a ɓace wurgawa da 'yan sandan bindiga sa kasa matsawa inspector din yayi da nufin sanya wa husna an ke hannunsa amma sai mutum ya dakatar da shi da cewa kar ka kuskura domin ban da izinin a tafi da yarinyar nan Salba. Kamar da ta roƙi ne cewa ba ta so ta koma, daga nan ba inda za ta je. Mamaki ne ya rufe 'yan sandan, inspector din ya ce, idan ka cika shishigi za mu saka bindiga mu kashe ka a wurin nan ni da kai mutumin ya tare da cewa idan kuka kashe ni ba hukuma ku kaɗai bace za ta shiga haɗari ba gaba ɗaya sai an tada Najeriya saboda raina kawai kansu ya gama ɗaukar zafi kowa mamakin wannan mutum yake yi ganin ya toge ya ki bari su taɓa yarinyar da ke kwance a jikinsa ya sa inspector ɗin cewa wurin Allah wani ne kai yanzu na ji bayani a cewar mutum bayan ya faɗa kan ya zira hannunsa a cikin aljihun wandonsa ya zaro yar waya nokiya ya dalin wasu lambobi ba su guda biyar ba ya miƙa wa inspector ɗin wayar ya ce ka kira namba ɗin da na sanya ka tambaya wani ne marshal umar alhamdulillah to yanzu kar gida anan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma sha biyar mutuwar kasancewa ta ce tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ku tambaya cikin yara korafi ko yabawa haka zalika ku ta mi sharing a gurgurkun ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida